بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya safiya ta 26 ga watan zulkada a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha tara ga watan takwas shekara ta 2017 meladiya darasin tafsiri na jiya muka ce 26 ga wata darasin mawata na yau muka ce 26 ga wata haka ne 26 ga wata yau na zulƙada shine lissafin mai alfarma sarkin musulmi ne lissafin mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar da 25 ga watan talata 25 ga watan bakwai watan julai kenan da ya wuce shine ɗaya ga watan zulƙada to kuma ka lissafo daga talata ɗaya laraba biyu alhamis uku zuwa yau asabar zai baka ashirin da shida ga wata zai baka ashirin da shida ga wata cewar yau ashirin da bakwai ga wata zai zama lissafi ne na kalanda kun gane ko kenan muna da lissafi guda biyu akwai lissafi hasbun ru'uya lura da ganin wata yau ashirin da shida. lura da kalanda yau 27 kenan jiya 26 lura da kalanda kenan amma lura da ganin wata wanda yake da ganin wata kuma ake ibada yau 26 yana da matuƙar muhimmanci bambanta lissafin guda biyu in kalanda ne yau 27 in ko ganin wata na zahiri ne yau 26 ga watan zulƙa'ada kenan yau 26 saura kwana hudu ko uku ya zama na mun shiga watan zulhajji kenan ina fatan mun gane wannan da kyau wanda yake kuma aiki a watan zulhajji a goma farko na zulhajji shine mafi kyawun aiki da mutum zai yi a rayuwar shi gaba da aikin da ya fi kowanne kenan shine yayi a cikin waɗannan watanni masu albarka za mu tashi a karatun littafin muwatta kuma wani shine darasin mu na talatin. za mu tashi muna cikin muwatta ne ruwayar yahya ibn yahya al-laisi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi a yau za mu tashi a kundi na goma sha bakwai wannan kundi na goma sha bakwai shine kitabu zaka shine kitab na azzaka kitab da yake magana kan abin da ya shafi zaka. da larabci azzaka da hausa zakka kenan da larabci ba a sanya makafin shadda ka ce kitabu zakka kullura ba a kitabu zakka kaga azzakka ka sanya ma kafin shadda a larabci azzaka ne wa qimu salata wa atu zakka ba wa atu zakka ba saboda suka ke mecece zakka bod da larabci turanci kenan ko kuma azzaka da larabci kenan kitabu zakka kundi da yake magana kan abin da ya shafi azzaka yanzu mun zo magana kan abin da ya shafi zakka bayan da muka bayani kan abin da ya shafi sallah kuma da abin da ya shafi tsarki mun yi kitabu tahara kundi da yake magana akan tsarki sai muka biyo shi kuma da kitabu as-sala kundi da yake magana akan sallah kullum da ke ko waɗannan kundaye guda biyu da muka ambata su ne kundaye goma sha shida da suka gabata saboda yau muna magana akan kundi na goma sha bakwai shine kitabu azzaka tunda mun zo na sha bakwai kaga mun gabatar da goma sha shida kenan a baya a cikin goma sha shida ɗin nan gaba ɗayansu sun ta'allaka ne akan abin da ya shafi tsarki da sallah kaga dai kundi na farko shine kitabu qutus sala kundi da yake magana kan abin da ya shafi lokutan sallah kundi da yake magana a kan abin da ya shafi lokutan sallah imam malik ibn anas ya fara gabatar da lokutan sallah ne kafin tahara saboda cewar ai sai lokacin sallah ya shiga kafin ka fara maganar tsarki domin alwala isa sai ya fara gabatar da kitabul wuqutu sala shine na farko sai na biyu kitabun tahara shine kundi da yake magana ka abin da ya shafi tsarki wannan tsarki tsarki na gangan jiki kenan bayan tsarki na zuciya daman idan zuciya ta tsarkaka ne sai ga kuma gangan jiki ya bi sahu a tsarkake gangan jiki na fitsari da aka yi ko bayan gida da aka yi hakan na tsarkake tufafi saboda fitsari da ya taba shi ko jinin al'ada ko bayan gida da ya taba shi hakan na tsarkake wurin da za a yi ibada wurin da za a yi sallah saboda bayan gida da aka gani ko fitsari da aka gani ko dai duk wani abu mai najasa kuna ji da ke ko kenan tsarkake gangan jiki da tsarkake tufafi da tsarkake wurin sallah Wani shi ya kira da taharatul abin nan khabas shi ya kira da taharatul khabas tsarki khabasi amma tsarkake abin da ya fita daga jikin mutum na najasa fitsari bayan gida jinin al'ada da sauransu shine taharatu alhadath duk waɗannan suna zuwa ne bayan tsarkin zuci duk suna zuwa ne bayan tsarkin zuci an tsarkake zuciya daga shirka daga bid'a daga canfi daga hasada giba annamimanci duk wasu abubuwa na kazanta zuciya an tsarkake zuciya daga barinsu to a lokacin ne za ka idan an tsarkake gangan jiki sai gangan jiki ya tsarkaka amma inda mutum kullum zai yi wanka da detol guda ɗaya da ruwa durom guda muddin zuciyar shi ma take da shirka muddin zuciyar shi cike take da bid'a ba za ka taba ganin haske a fuskar shi ba kullun duhu za ka ga fuska tana yin buki kirin Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu domin sai zuciya ta tsarkaka ne sannan gangan jiki zai tsarkaka fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan zuciya ta makance to ganin ido ba zai fa'ida ba Allah ya tsare mu baki da. isa ga malamai suke ba da mahimmanci sosai ka abin da ya shafi tsarkake zuciya kafin a zo a yi magana kan abin da ya shafi tsarkake gangan jiki domin tsarkake gangan jiki da tufafi da wurin sallah duk yana biyo bayan tsarkin zuciya ne kuna ji da ke ko kuma kaga tsarkin zuciya shine rukuni na farko daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar shi shike na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wata kima sala wata tu'tiya zaka wata suma ramadan wata hujjal baita in istata'ta sabila wata tahajja baita in istata'ta sabila qala sadaqta kaga waɗannan sune rukunin musulunci sune shika-shikan musulunci guda biyar an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗaya kenan shi ne shi ke na farko isa ga malamai suke bada mahimmanci akan abubuwa guda biyu abu na farko tsarkin zuciya domin a kakkaɓe kafirci da shirka daga zuciya abu na biyu tsarkin ganga jiki domin sai sun haɗu ne sannan idan an yi ibada ibada za ta karbo ina fata mun gane wannan da kyau isa ga ake fara gabatar da kitabu tahara shi yasa ake fara gabatar da kitabu at-tahara sai na biyu iqamus sala tsayar da sallah a cikin rukunin musulunci kenan sai za ka ke gani ake ake bayan an gama tahara sai kuma a biyo da sallah bayan an gama sallah sai a biyo da zakka bayan an gama zakka sai a biyo da azumi bayan an gama azumi sai a biyo da hajji kuna jira sai a biyo da hajji amma za ka kafa bayan an gama azumi kafa hajji an sa itikafi ta yi kaka itikafi yana tare ne da azumi da Allah ta'ala ce wala wala ah, tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid haka an faɗi wannan ne a siyak na magana ka hukunce hukuncen azumi kisa za ka ga ko da za ka ga kundi din tsakanin azumi da hajji sai ga an kawo kitabu siyam misali an gama azumi sai a kawo itikafi sai a kawo salatu tahajjud ko a kawo kiyamun ramadan salatu tarawih duk waɗannan suna tare ne da azumi ina fata mun gane wannan da kyau to galibi wannan tartibin ake akai amma na tartibi na imam bukhari da bayan bayan sallah sai gabatar da zakka bayan zakka sai gabatar da hajji bayan hajji sai gabatar da azumin watan ramadan kaga wannan shine tartibi na hadisi na uku hadisi abdullahi ibn umar buniyar islam ala khamsin shahadati allah ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ina ba ta mangana wannan da ke ku ba ga ummahatul kutub galibi haka abin yake tafiya in man da a risala ta ibn abi zaid al-qayrawani da ya gabatar da babin tauhidi na farko kenan sai biyo da tahara sai biyo da as-sala kudaci da ke ku daga as-sala sai biyo da as-siyam daga asiyam sai biyo da azzaka haka dai aka da samu jikiri a dan gabatar da wannan akan wannan wannan akan wannan saboda haka imam malik ibn anas sai ya gabatar da kitabu sala to fatin da kitabu sala ya zama shine na uku a muwatta haka kitabu dan farko shine wuqutu sala kitabu na biyu at-tahara to kitabu na uku shine kitabu sala to tunda aka fara kitabu sala fa ba a je san kitabu sala ba sai da aka zo kitabu salatu da jana'is kuna ji da ke ko domin an zo da jana'is galibi shine kitabu na karshe akan abin da ya shafi sallah aka ga kitabu sala na uku ga kitabu sahawi na hudu ga kitabu juma'a shine na biyar ga kitabu salati fi ramadan na shida na bakwai kuma kitabu salatin layl na takwas kitabu salatil jama'a na tara kitabu ƙasar salati fi safar na goma kitabu al'idaini na sha ɗaya kitabu salatul khawf na sha biyu kitabu salatul kusuf na sha uku kitabu istisqa na sha hudu kitabu qibla duk in ka lura da waɗannan duka duk maganganu ne akan abin da ya shafi sallah dukkan waɗannan maganganu ne akan abin da ya shafi sallah ta ina kitabul qibla ya shiga maganganu akan abin da ya shafi sallah wani ke sauraro kitabul qibla ta ina yake da alaka da sallah domin fuskanta alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah sharaɗi ja'ala Allahu al a al-baytal harama ƙiyamar linnasi wa min haythu kharajta fawalli wajhaka wajen haka masjid al alhara sai na goma sha biyar kitabul qur'an ta yana kitabul qur'an yake da alaka da kitabus salah saboda shi ne ake karantawa a sallah shi ne ake karantawa a sallah kaga dai fatiha qur'ani ce ita ake karantawa a kowace raka'a wannan jana da ke ku sannan kuma bayan karanta fatiha sai a karanta mata ya sara mina sura abin da ya sawaka na sura daga kitabul qur'an sai kitabul jana'iz to kitabul jana'iz kuma shine kitab na ƙarshe kan abin da ya shafi sallah kaga al janais mun karanta babi kusan goma sha shida a cikinsa to waɗannan kutub duk gaba su in ka cire kitabu tahara duk suna magana ne kan abin da ya shafi sallah duk suna magana ne akan abin da ya shafi sallah wanda yake a cikin mun karanta babi babi ya kai babi 123 babi 123 na abin da ya shafi sallah wanda yake a kitabar qur'an kadai akwai wajen babi masu yawan gaske haka Allah ta'ala ya amfanar da mu a kitabul Qur'an kai dai an karanta babi goma Allah ta'ala ya amfanar da mu duk waɗannan bayanai ne ka abin da ya shafi daraja girman sallah da kima na sallah wanda yake ka dubi adadin abuwa ɗin da aka ɗauka ana magana akan sallah kaɗai kafin daga na a ce an kammala magana sallah za kuma a shiga rukuni na gaba daga cikin rukunin musulunci shine bayar da zakka saboda kada a yi wasa da sallah da faɗakar da mutane hukunce-hukuncen sallah da matakaiya na sallah da nau'ukan sallah da yadda ake yin kowace da salloli biyar da lokutan su da duk abin da muka ambata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya yau za mu tashi a kundi na goma sha bakwai wannan kundi na goma sha bakwai shine kitabu zaka shine kitab na azzaka kitabu zaka da muke magana shi a yau din nan a karatun muwatta da muka fara a nan kwakun ku lura kun fahimci magana ta da kyau waye muka fara karatun muwatta da shi a nan kwakun ranar farko da muka fara ɗaya sawa kuma biyu kita karatun muwatta da muka fara a nan kwakun kuna ji da ke ko mun fara shi ne a kitabun zaka mun fara shi a kitabun zaka a shida ga watan shawwal 1429 shida ga watan shawwal 1429 da ashirin da tara kun gane ko daidai da hudu ga watan goma oktoba 2008 kaga a lokacin shawwal watan goma oktoba watan goma lura shawwal yana shida oktoba yana hudu bambancin su kwana biyu kowannen su watan goma ne amma a yau zulqada yana 26 ah, august yana 19 an samu bambancin kwana nuke na ka gani lura da kyau tsakanin shawwal 26 abin nan tsakanin shida ga watan shawwal da kuma sha tara ga watan boko kaga an samu tazara kenan kenan waɗanda muka fara karatun motsa da su a nan kwaku daga yau ne za a shiga maimai kun gane ko domin asalin karatun motsa mun fara ne daga makera mun fara ne daga makera har muka zo kuma daga bayan Allah ta'ala sai muka je karatu muka dawo aka dora da aka dora aka sauke sai kuma yanzu aka zo maimaitawa kenan yanzu ba za ka ce an fara maimaitawa da kai ba sai idan da kai aka fara a kitabun zaka to daga yau ne za ka fara cewa an maimaita da kai amma in ba haka ba har yanzu ba a fara maimaitawa da kai ba na har yanzu ba a je inda aka fara da kai ba haka ne to idan ya zama na yau mutum biyu ne muka fara da su haka kenan har yanzu da akwai bukatar ranar da aka soke muwatta za a ce in aka tambayi maimaitawa ta biyu da aka yi da wa aka fara sai kuma ga wasu mutane ne da ba waɗannan ba wata kira Allah ala sallar salamatu wa lafiya muwatta wallafar imam malik ibn anas ɗaya kenan imamu la'imma imamu darul hijira alimul madina riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-qurtubi abu muhammad tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi kaga wallafa ta yahya ibn yahya wallafa ta imam malik ibn anas daya riwaya ta yahya ibn yahya al-laisi tariqa ta ubaidullah ibn yahya al-laisi shi malik ibn anas shine wanda ya wallafa littafin muwatta ya ɗauki shekaru yana karantarwa wannan shekaru 40 ya ɗauka yana aiki kan muwatta a sauke shi a dawo a sauke a dawo a sauke a maimaita wannan kenan daga cikin waɗanda aka yi waɗannan saukar da su akwai yahaya ibn yahaya al waɗanda suka karanta muwatta a gaban malik to su ake kiran karatunsu da riwaya kuna ji da kyau waɗanda suka karanta muwatta a gaban malik to karatunsu shi ake kira da riwaya waɗanda suka karanta a gaban waɗanda suka karanta a gaban malik ya zama na tsakaninsu da malik akwai wasu karatunsu shi ake kira tsarika a ce tsariƙar wani kuna ji da ke ko a fa ta karatu ba ta hayaniya ba saboda ga muna karanta mawaƙa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi tariƙar ubaidullah ibn yahya al-laisi imam malik ibn anas ya ce kitabu zaka babu mata jibu fihi zaka قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إمام مالك ابن أنس يتي كتاب الزكاة kundi da zai yi magana kan abin da ya shafi zakka wannan kundin ɗungurungun ɗin shi zai yi magana ne a kan abin da ya shafi zakka to idan aka ce azzaka me ake nufi wana ji da ke ko idan aka ce azzaka me ake nufi azzaka idan aka faɗe ta ana nufin ne annumu wal istisma annumu haɓaka haɓaka abin da yake yake karuwa shi ake kira da azzaka da yana talatin yanzu ya koma talatin da uku talatin da bakwai arba'in kaga ya karu a da kuna ji da kyau ko shi ake kira azzaka da yana hamsin da biyar bisa ɗari ya koma hamsin da shida bisa ɗari ya koma hamsin da bakwai ya koma saba'in ai kaga yana karuwa kenan to wani shi ya kira azzaka shine annumu haɓaka investment shi ya kira da suna azzaka a gundarin bakin larabci a gundarin baki na larabci in ka ji an ce azzaka shi ake nufi wa ma ce min riban da yarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah waɗansu suna ba da riba ne domin neman ƙari kullum shi sa in sun ba da naira dubu su ce to za a ƙara musu naira ɗari a sama suna yin wannan ne domin neman ƙari na dukiyarsu in sun ba da naira dubu rance ce to za a ƙara musu naira ɗari sai zama a ba mutum dubu ya bayar da dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko kuma yana son sababbin kuɗaɗe saboda babbar sallah ta kusa ko saboda yana biki a cito in yana son sababbin kuɗaɗe zai kawo naira dubu da ɗari ɗaya sai a ba shi sababbi naira dubu mun gane kaga wanda i wannan yana son ƙari ne saboda an bashi dubu ɗaya da ɗari ɗaya shi kuma ya bada naira kaga ya samu ƙarin ɗari ɗaya kenan to duk mutane suna yin waɗannan ne don neman ƙari sai Allah ta'ala ce yam Allahu riba wa yurbi sadaqat yam Allahu riba Allah yana zara albarka a dukiyar da ake ta'amuli da riba da ita sai a zare mata albarka wa yurbi sadaqat kuma Allah ta'ala yana renon sadaka shi da karan kansa subhanahu wata'ala yake renan sadaka haka kenan idan mutum yana so abu ya karu me zai yi sadaka zai yi ko riba zai yi sadaka zai domin ita ce take karawa ita ce take kara dukiya to kaga wannan a gundarin bakin larabci kenan amma idan aka ce zakka a yaren shari'a shine haƙƙon wajibun fi malin maksusin لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة إذا أكتش الزكاة أنا نفهم حق ونحكي واجب ديك واجبي haƙƙi ne da yake wajibi kenan an mutum bai fitar ba za a nemi wannan ranar alkiyama wana ji da ke ko za a nemi tun da haƙƙi ne da yake wajibi fi malin khasin a dukiyar da take keɓantacciyar dukiya kenan ba a kowace dukiya zaka take ba haƙƙi ne wajibi fi malin maksusin a dukiya da take keɓantacciya shi wannan haƙƙin li ta'ifatin ana ana karban shi ne daga jama'a keɓantattun jama'a sannan a baya da shi ga keɓantattun jama'a fi wakatin maksusin a wani lokaci da yake keɓantacce kaga haƙƙun wajibin fi malin khasin a dukiya keɓantacciya kulura ifatin maksusa za a karɓa daga hannun mutane da suke keɓantattu a bayar da shi ga mutane keɓantattu fi wakatin maksusin kuma za a karɓa ne a lokaci keɓantacce wanne ne lokaci keɓantacce huwa tamamul hauli shine cikar shekara shine abin da ake nufi da wakatin maksus ɗin kenan cikar shekara filmashiya akan abin da ya shafi dabbobi wa nukod da kuɗi wa orodi tijara da kuma kayan sayarwa su ne ake lura da abin da ya shafi cikar shekara in ka ji ana magana cika shekara a zakka to ka sani ana magana ne akan abin da ya shafi mashiya dabbobi a zakkar dabbobi ne ake maganar an cika shekara ko ba a cika shekara ba wannan da kudi kuɗi a shi ake maganar an cika shekara ko ba a cika shekara ba no kenan biyu wa urudu tijara da kuma kayan sayarwa a shine ake maganar shekara ta cika ko shekara bata cika ba amma in ba a waɗannan ba to ba a magana shekara menene wanda ba wannan ba amfanin gona shi a amfanin gona ba a magana shekara a yau da ka samu a yau za ka fata wa atu haƙahu yau hasadi kun lura da ke ko da kuma sauran abubuwan da bayanansu za su zo nan gaba kenan a zakka akwai abin da yake magana ake magana shekara akwai abin da ba a magana shekara nukud gratuity da za a ba mutum kuɗi ne ko fanshin da za a ba shi. kuɗi ne ko albashi da za a ba shi. kuɗi ne ko allowance da za a ba shi. akwai zakka a ciki an sun shekara a hannu ko an sun shekara a ajiya saboda gratuity da fanshin ai daman ajiye wanne ne ajiyayye a ciki wanne ne na sallama gratuity ne na sallama daman fanshin kuma eh na tituci kuma shi end well ko wanda ake ciccirewa mutum a aiki na in ya zo ƙarshen kammalawa sai a bashi duk bayanansu za su zo da izinin allah maɗaukin sarki duk bayanansu za su zo da pension ne da gratuity ne da albashi ne da kyauta ne da gado ne mutum an raba musu gado ya samu miliyan talatin ina fata mun gane wannan da ke ko ya zakat take yau da isamu yau zai fitar ko kuwa kun lura da da kyau ko ko kuma federal government ko state government ta yi za ta ce duk ma'aikacinta a bashi miliyan 45 ina fatan kun mai wannan da kyau to yanzu yaushe zai fitar da zakka ko kuma wani ya ɗauko miliyan 40 ya ce ga ta zakka ce ya baka yaushe za ka fitar da zakka ga duk bayanai ne za su zo akan waɗannan abubuwa yanzu dai mun san ce ce zakka idan aka ce zakka حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو تمام الحول في, النقو... في الماشية والنقود وأرض التجارة cika shekara ya shafi dabbobi da kuɗi da kuma kayan sayarwa zakka kasancewa ta rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci kasancewa ta shishike daga cikin shika-shika addinin musulunci guda biyar ya ishe ta falala ya ishe ta matsayi cewar lalle ilalla zakka tana da matsayi domin ma daga cikin matsayinta a ita ce fila ta uku daga cikin fila ta musulunci ta da inda za a cire wannan filar babu musuluncin mutum inda mutum zai ce shi ba a fau ba zai fitar da zakka ba ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah amma da shi ba zai ba da zakka ba to za a sa karfin shari'a a fitar da ita za a sa karfi na shari'a hukuma za ta tura 'yan sanda da jami'an zakka a je a buɗe shagon nashi a lissafa dukiyar tashi a duba akawun ɗinsa a duba abin da yake ciki a fitar da zakka a yi gaba 'yan haraji masu karfi wa mutum zakka abin da suka rufe wa mutum shago su 'yan haraji ma wani lokacin ma da ma baya shiga hannunka ko ko da ake karba haraji a albashin ka sai an baka ne ake cewa ka kawo ba a yi tara duk ba a wannan so zakka ita zakka ba haraji ba ce ɗaya kenan ita zakka ba tara ba ce biyu kenan ita haƙƙi ce wajibi da aka ɗora a kanka ka bayar da ita ina fata mun gane wannan da kyau kuma za a ga akwai fa'ida sosai da sosai a wurin fitar da zakka daga cikin fa'idar akwai kyautata ma halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ka ba shi, ka kyautata mashi duk wanda ka ba shi, ka kyautata mashi na biyu ita zakka tsarki ce ga tufafi abin da tsarki ce ga dukiya kamar yadda ka wanki da ɗauraya tsarki ne na tufafi to haka ita kuma zakka tsarki ce ta dukiya ai a dukiyan nan na Allah salamatu wal afiya akwai rantsarantse wallahi wannan kayan ko a kano ba haka ake sai da shi ba yanzu ya buga waya lagos an ce wannan kayan babu shi shi shi kenan wannan shi da yanzu ma kamar ba zai sayar ka ji faɗin kasu da kamar ba zai sayar ba amma dai saboda kwastoma ne yasa ya ware waɗannan wannan na kwastoma ne kaga akwai tsaye sosai da sosai akwai kuma kutse na garan tsuwa wani lokacin ma ga karya ta kunno kai a ciki kaɗan ne ake kau da ita akwai dai abubuwa da yake ana samun su a ciki to za ga tsarki a zakka tsarki ne na wannan amma ba wanda ya san yayi da gangan ko kuma sai ya sai ya abin nan ba wai an ce mutum ya dinga tara dukiyar dukiya ne da rantsa-rantsa ko da haramun cewar in ya fitar da zakka shikenan ya tsarkaka ba mu kiyaye wannan dukiya ta haramun da yake zunzurutun haramun ce to ta haramun ko an fitar da zakka zakka ba ta tsarkake ta kuna ji da kyau ko mutum ya je ya fashi da makami ko ya je saci kudin mutane ya ce ai ya fita masa da zakka shikenan a ba shikenan ba ka eh, zakka tsarki ce ta dukiya mun samu biyu kenan kyautatawa al'umma ne ɗaya na biyu tsarki ce na dukiya uku na eh, biyu kenan nawa kuma kariya ce ga dukiya daga fitintunu daga masifu kariya ce ga dukiya ga masifu na hudu fitar da zaka ibada ce ga Allah maɗaukin sarki wanda yake wannan ya kamata mai zama shine na farko a lissafi ibada ce mutum ya fitar da jin ciwar ibada yake kamar yadda kake azumi kake jin ibada kake Allah ta'ala ne ya sa ka yi hikimar da ta sa ka yi azumi ba lallai ka santa ba Allah ta'ala ne ya ɗora maka ah, wakulu washarabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah ne yasa ka kai shi yasa kake aikin hajji ibada ce ka ji ibada kake yi kewayen ka'aban nan da ka zo ihrami ka dauki ihrami Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika hajja ka sanya ihrami ka cire duk abin da ke jikinka ka daura zani ka daura ihrami a sama ka tafi kana labbaika Allahumma labbaika duk ka ji wani ibada kake yadda ka ji ibada kake to haka ka ji cewa ɗaukowa da kai ɗauko dami da kai na kuɗi ka ce gashi ka fitar da zakka ko kuma maraƙi ko sa da ka fitar ka ji cewar ibada kake wannan shine abin da ake bukata domin Allah ta'ala yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tana tsarkake su wato zakihin biha tana tsabtace su daga wannan kana tsarkake su da wannan zakar wa salli alaihim kai musu addu'a kai musu addu'a isa ma da waɗansu ka kawo zakarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa sannan na biyar ita ita zakka tsarki ce ta zuciya daga rowa duk wanda ka ga ya fitar da zakka yadda ya kamata to ka san wannan da izinin Allah ta'ala babu rowa a zuciyarsa amma duk wannan rowa ta mallake zuciyar shi babu yadda za a yi fitar da zakka ko da ya fitar da zakan sai ya yi mata dabara kun da ke ko mana in zakar dabbobi ne ya fitar dabbobi ne guda uku ga su su ne zakar da zai ɗauka ya hannanta su ga waɗanda za a ba sai ce to ya sayi su kaga wai zai dabara ne ya saye su a farashinsa shine mai sayarwa shine mai saya <laughs> ko ya zamiya da wanda yake bin shi bashi to haka duk dabaru ne saboda abin da ake so mutum ya tsarkake zuciya shi daga rowa wa man yuka shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi daga yi ma kansa rowa fa ulaika humul muflihun waɗannan sune wadanda suka rabauta ka san ƙarshen marowaci shine wanda yake ma kansa rowa shi a karan kansa ya san yana buƙatar takalmi sai ce kai amma ni sai takalmin nan kuɗin nan za su rago takalmi ya goma ce dinga yawo da ta kafa shi babu komai ko kuma taliya ake buƙata sinki uku zai siya sai ce ga sinki biyu su yi dabara to ka san ƙarshen marowaci kenan wannan fa akwai su ga su na miraran amma ba zai iya cirewa ya ci ba kaga yanzu wannan dukiyar ta zama bala'i a kansa shi aikinsa shine babban security na dukiyar shi yake gadinta ba ita take gadin shi ba ina man dukiya ta yi gadin ka ne ta ina take gadin ka in matsala ta taso a ɗauka a biya bukata ba tare da israfi ba wallah ne za an faku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna zalika qawama to wannan shine abin da ake bukata amma a ce kullun kai ne zaka yi gadin dukiya ba ita za ta yi gadin ka ba ba ta zama bala'i kenan ga mutum masu Allah salamata wal'afi kuma fitar da zaka jarabawa ce ga mawadaci wannan ba karamar jarabawa ba ce akan zai ci jarabawar ko ba zai ci jarabawa ba na neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki zai iya cire wani abu ya nemi kusanci ga Allah ko ba zai iya ba kullum da ke ko don wato ba za ka san dukiya tana da zafi ba sai ka samu mai ita yanzu an tambaye ka aka ce da mai kuɗi da talaka waye fi son tara dukiya eh? mai kuɗi ku ya fi son dukiya akan akan talaka so saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi kai kar kame addu'a ne kawai karka ce ga masu kuɗin mu nan gashi gashi ina kai ba gano wani lokacin in dubu goma ta shiga hannunka ka ga yadda kuke wasan buya da iyalinka ah. kulwar da ke ko suna cewa su dai suna jin cewar ba a karɓi albashi ba amma ba su taɓa jin cewar an karɓi albashi ba za su cewar ba a biya ba ba a biya ba ba shi kenan ba sa taɓa jin cewa an ce musu yau an yi biya sai dai su ji an daina cewar ba a biya ba eh haka suke cewa saboda daga dukiya da ka ganta dukiya shakikatun nafsi uwa ɗaya uba ɗaya suke da rai dukiya da ganta to mawadaci da Allah ta'ala ya hore mashi ka ga ga dabbobinsa nan ga shanu nan ya ce maka ya ware waɗannan shanu ne guda goma sha biyar waɗannan goma sha biyar ɗin su ne zakar da ya fitar kaga shanun ƙwayano ne kenan har suna da yawa kenan ya ware maka shanu goma sha biyar ce wannan zakka ce ta bana ai ko ba rama guda goma ya fitar ba wai a guda goma ne ya fitar da zakka ba a'a guda goma su ne zakkar a bana kuma guda sha biyar ya fitar kaga dukiya ta ƙari kenan tunda a bara an fitar da goma bana an fitar da sha biyar balle ya ɗauko naira rafa guda ta dubu dubu ya ce maka ga wannan zakka ce nau kenan dubu ɗari kenan sannan ga wannan ka kai ma wannan abokin naka da kuke zuwa karatu kullum nau kenan sannan ga wannan ka kai ma ɗaya abokin naka nau kenan dubu ɗari uku kenan wannan ta ɓangaren ka kaɗai kenan mai kuɗi da ya ɗauko wannan ya ce ba ƙaramin abin nan ba ba ƙaramin jarabawa ba ce mai kuɗi ya ɗauko kuɗi zunzurutun su ce zakka ce gata sai wanda Allah ta'ala ya mai jarabawa sai wanda Allah ta'ala ya mai muwafaka isa kake ganin wannan jarrabawa ce wannan jarrabawa ce saboda haka eh, zakka tana da matukar fa'ida Allah ta'ala ya amintar da mu baki eh duk ya fitar da zakka wajibin ya sauka a kan shi ranar kiyama ba za a ce da shi ina zakka shi ba ci ai da wanda hukuma ta sa karfin ta karba da wanda ya kawo da tsibu nafs da ke ko duk suna zama daya duk suna zama ɗaya ta bangaren kowanne wajibi ya sauka a kansa abubakar siddiq rundunar yaƙi ya sa ya ji iyake su yace ba zai raba tsakanin sallah da zakka ba kamar yadda suka zo a ƙur'ani wa aqimus salata wa atuz zaka kusan wurare 82 aka hada sallah da zakka sallah da zakka sallah da zakka a cikin alkur'ani mai girma sallah da zakka sallah da zakka shi zai ga malamai in an gama da kitabun sala sai a biyo da kitabun zakka in an gama kitabun sala sai a biyo da kitabu na azzaka domin Allah ta'ala ya hada sallah da zakka ya hada sallah da zakka Abubakar Siddiq ya ce duk wanda ya raba su sai ya yake shi haka kuma ya haɗa rinduna sai da ya dawo da su cikin hayyacinsu wasu kuma suka ce a ai Allah shi ya zo da addinin kuma ya koma tunda ya koma shi kenan ya koma da addininsa ita sai ya dawo da su ina fata mafaici wannan da kyau alhamdulillah da wannan ita ce karamar muqaddima insha Allah ta'ala akan abin da ya shafi zakka kuma muna fatan da izinin Allah ta'ala mun dan samu haske akai قال رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة باب ما تجب fihi zaka babin da zai mana bayanin mata jibu fihi zaka abinda zaka take zama wajibi a kansa abinda take zama wajibi a kansa wannan babi da zai yi bayanin abinda zaka take zama wajibi a kansa makasa kunne da kyau ya kasu kashi biyu kun da kyau ya kasu kashi biyu kashi na farko zunzurutun zatin abin da zakka take hawa kasa ko lura da kyau ko na farko kenan na biyu kuma gwargwadon abin da sai ya kai sannan zakka ta zama wajibi shi wannan abin da zakka take zama wajibi a kansa to akwai gwargwadon da sai ya kai sannan zakka ta zama wajibi a kansa nau kenan biyu kenan na farko yanzu za mu karatu akan asali ma dame dame dame dame zakka take zama wajibi a kansu kun lura da ke ko zatin su kenan sannan na biyu sai mu kai ga abin nan awo nawa wannan abin zai kai kafin zakar ta hau kansa bayan ya zama cikin abubuwan da ake fitarwa da zakka kuna jina da ke ko Allah ta'ala ya mana jagora قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ina fatan malaman lissafi suna kusa kuna ji da ke ko malaman lissafi suna kusa wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibnu maja duka sun rawaito shi kenan akhrajahu al-khamsa ko kuma as-sab'a ko akhrajahu sitta akhrajahu sitta bukhari muslim biyu abu dawud uku tirmidhi hudu nasa'i biyar ibn maja shida duk sun rawaito wannan hadisin sannan ga malik kuma a muwaffa dama mana karanta ne a cikin muwaffa kenan banda malik ibn anas waɗansu masu ruwaito hadisi ba. imam malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira ya ce ya ce amur ibn yahya almazini ya karantar da ni wannan shi malik ibn anas ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara ɗalibinsa yahaya ibn a allaisi da ya ruwaito hadisin ya rasu a shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu shi amur ibn yahaya malamin malik kenan almazini ya fito ne daga cikin banu mazin banu mazin sunan kabila su kenan shine aka kira shi almazini an abihi daga babansa an amur bin yahya daga amur dan yahya waye baban amur kenan shine yahya yahya bin umara annahu qala shi yahya bin umara ya ce sami'tu abu sa'id al-khudri naji abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan sa'ad ibn malik ibn sinan wanda ya rasu shekara ta 93 bayan hijira ya ce na ji abbas idin khudri ya kulu yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce laisa fi ma duna hamsi zaudin sadaka babu zakka sadaka ita ce zakka zakka ita ce sadaka a wannan hadisin da muke ku lura da kyau ana kiran azzaka da sunan zakka kun lura da ke ko wa musalata wa atu zakata ɗaya kenan ana kiran zakka da sunan sadaka khudh min amwalihim sadaqatan innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha haka duk an kira zakka da sunan sadaka kun da ke ko don mu bambance me ake nufi da sadaka ta wajibi zakka kenan da kuma sadaka ta nafila akwai sadaka ta nafila kamar yadda kasan akwai sallah ta nafila akwai hajji na nafila hajjin nafila shine hajji na biyu na uku zuwa sama na mutum da ya yi bayan ya yi hajjin farko na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna khamsi zaujin sadaka babu zakka ga raƙuman da ba su kai biyar ba laisa babu fima a cikin abin da duna hamsi zaudi zaud su ne raƙuma in kaji an ce zaud shi ne raƙuma kuma daga ɗaya zuwa goma su ake kira da zaud ko kuma daga uku zuwa goma wasu malamai da yawa sun ce daga uku zuwa goma shi ya kira a azaud babu a zaudu a ce raƙumi ɗaya sai dai majumu'a ta sai dai taron raƙuma in kana son ka ce raƙumi ɗaya sai dai ka ce jamal ko ka ce ba'ir shi ne raƙumi ɗaya amma in ka ce zaud su ne raƙuma kuma a lissafin daga uku zuwa goma to da yake lissafin daga uku zuwa goma ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna hamsi zaudin saraka babu zakka ga raƙuman da ba su kai biyar ba tunda an ce hamsi zaudin raƙuma biyar kenan kun da ke ko amma da ba a sa hams ba da zaud raƙuma ne daga uku zuwa goma to a nawa ne ake fitar da zakasu sai na salama ya ƙayyade ya ce biyar raƙuma da ba su kai biyar ba to ba su da zakka kuna ji da kyau raƙuma da ba su kai biyar ba ba su da zakka kenan idan raƙuma sun kai biyar suna da mai kenan zakka wannan ya nuna mana a karatunmu raƙumi yana cikin abubuwan da ake fitowa da zakka ɗaya kenan sannan na biyu kafin a fitowa da raƙumi zakka sai raƙumin ya kai biyar idan mutum yana da raƙumi raƙuma hudu bai isa fitar da zakka ba idan yana da raƙuma uku balle mai uku ko mai biyu ko mai ɗaya duk waɗannan ba sa cikin waɗanda za su fitar da zakka kuna ji da kyau domin sadaka a nan da ake abin da ake nufi da ita ita ce zakka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laisa fi ma duna a waƙin sadaka babu zakka akan kuɗin da bai kai ukiya biyar ba kuɗi da bai kai ukiya biyar ba uƙiya ita ce ma'aunin kuɗi kowace uƙiya ɗaya tana ɗaukan zin abin nan eh, fidda azurfa arba'in ne kowace ukiya ɗaya tana ɗaukan azurfa 40 kenan 40 40 times 5 200 kenan kenan ko kenan sai ukiya ta kai sai azurfa ta kai 200 ta kai 200 sannan za a fita mata da zakka wana je da kyau azurfa ba dinari ba ba dinari ba azurfa sai ta kai 200 sannan mai ita ya shiga layi masu fitar da tsaka zinare sai ya kai ashirin sannan mai shi ya shiga layin fitar da tsaka kwari gima lissafi zinare guda nawa nauyi ashirin kilo ashirin a ma'aunin kilo na zinare lura da ke ko a ma'aunin kilo na zinare tunda mun shiga zakka daga ciki a sami ɗin da zan ba mu a yau dinnan. shine a yau kowa ya tabbatar min da ma'aunin zinare guda nawa ne saboda karatunmu na gobe babu zakatu fil aini min zabi walwari kun fahimci magana ta da ke ya yadda kake tambayar zakka bana nawa ce kai ma ya kamata ka san yadda ake fitarwa saboda haka ka tambaya kai kokari ka tambayi yau din nan ma'aunin zakka gram daya na zakka nawa ne na na zinari nawa ne gram daya na zinari nawa ne sannan gram nawa ne yake zama zinari ashirin kuna jina da kyau ko gram nawa ne yake tunda ana an ce mana zinari ashirin sai zinari ashirin ya kai sai dukiya ta sai zinari ya kai ashirin sannan za a fitar mushi da zakka kuna jina da kyau ko to yanzu a yau ana auna zinari ne da gram wana jina da ke ko to gram nawa ne yake matsayin misqal a ma'auni ashirin da shari'a take magana a sannan kuma nawa ake sai da gram daya a naira najeriya ina fatan kun fahimci magana ta da kyau yanzu ashe zinare da azurfa suna cikin abin da ake fitowa da zakka haka ne ɗaya kenan sannan azurfa sai ta kai biyu dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa awaq ita ce alfidda awaq ita ce alfidda babu zakka ta azurfa ga azurfa da bata kai ukiya biyar ba kuma ukiya ɗaya ita ce azurfa arba'in kenan ukiya arba'in ita ce abin nan ukiya biyar ita ce azurfa ɗari sai azurfa ta kai 200 sannan ake fitan mata da zakka in mutum yana da azurfa 190 bai kai zakka ba in yana 195 duk har yanzu bai kai zakka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laisa fi ma duna hamsi ausukin sadaka wa laisa fi ma duna hamsati ausukin sadaka hakan nan babu zakka babu zakka a amfani da bai kai wuski biyar ba amfani da bai kai wuski biyar ba ausu jam'i ne na wasak jam'i ne na wasak ba fa wallaili idan wasak ba kun gane ku wasak ma'auni ne da ake auna hatsi da shi to wasak ɗaya wasak biyu wasak uku wasak hudu wasak biyar sai idan mutum ya noma abin da ya kai wuski biyar sannan ya isa fitar da saka manoma mana jiko ko kuna jiko wuski ɗaya yana ɗaukan sa'i sittin ne sa'i ɗaya kuna jina da kyau shine na hudu shine ake fitarwa a zakatul fitri ai zakatul fitri mudu nawa ake amfani da shi biyu akwai kankanana guda nawa hudu kankanana guda hudu shine matsayin babba daya kun tuna da kyau kuna fitarwa ne ko ana fitar muku a masu iyali da yayin suna fitarwa gwagware kuma ana eh abin nan me yake da suna babban shine sa'i ɗaya in ka ji duk karatun da kai kaji an ce sa'i to ana nufin babban ne guda ɗaya in ka an ce nisfu sa ana nufin mudinnabu guda nawa biyu domin mudinnabu hudu shine sa'i ɗaya wannan karamin guda hudu shine sa'i ɗaya to idan ka an ce zai ba da sa'i ɗaya in bai samu babban ba sai fitar da karamin guda nawa hudu in ga za an ce nisfu sa sai ya fitar da karamin guda nawa biyu to yanzu da aka ce wuski ɗaya shine sa'i 60 wuski ɗaya shine sa'i 60 kenan yanzu sa'i nawa ake bukata kafin mutum ya fara fitar da zakan noma sa'i 60 abin na sa'i sittin shine wuski wuski daya wuski wuski kuma sai ya kai biyar sannan za a fitar da zakka yanzu ya zama 60 times 5 ya zama 300 kenan ya zama 300 to yanzu a wannan hadisi da muka karanta akwai abubuwa manya-manya guda biyu abu na farko nau'in abin da ake fitarwa da zakka shine babu mata jibu fi zakka abu na farko ana fitar da zakar raƙuma kuna ji da kyau ko abu na biyu ana fitar da zakar azurfa abu na uku ana fita da zakar amfanin gona da aka ambaci raƙuma a can sai shafi raƙuma da shanu da awaki kamar da bayanai za su zo nan gaba kaɗan da aka ambaci fidda azurfa sai shafi zinariya da azurfa da aka amfani amfani amfanin gona sai zama na aka faɗi noma sai aka faɗi amfanin gona ana fatan mashi da zakka wana jina da kyau wannan kenan abu na biyu kuma sai aka faɗa mana awon kowanne kafin da kafin a fara fatan mai da zakka sai ya kai awo kaza ra kuma sai sun kai biyar kenan an ba su kai biyar ba ba su kai zakka ba ba su kai nisab ma'aunin zakka ba azurfa sai ta kai 200 sannan ta kai ma'aunin zakka zinare sai ya kai 20 sannan ya kai ma'aunin zakka amfanin gona da mutum ya noma sai ya kai wuski biyar ma'ana ma'ana sa'i 60 sannan ya kai sa'i 300 na barakallafi ashe wuski ɗaya shine sa'i 60 sai ya kai sa'i 300 sannan ya kai zakka duk wanda bai noma abin da ya kai sa'i 60 ba wannan duk wanda bai noma sa'i 300 ba wannan bai noma abin da zai fitar da zakka ba ina fata mun gano wanda ke ko sai ya kai sa'i 300 sannan ya kai zakka to buhuna da muke da su yau da idan an buge amfanin gona ake zubawa a buhu shi buhun sa'i nawa ne sa'i na ce ba mudu ba local mudu ba an auna a wanda ya auna mudu biyu a'a ai wannan mudun sa'i guda ma ya fi mudun mu lokal mudun mu nan haka suke cewa eh? sa'i guda ya fi wannan mudun Eh? ka auna ne? za a sake auna za a sake auna ku tsaya a shirye ku tsaya a shirye duk waɗannan abubuwan da izinin Allah ta'ala za a yi su ku lura da ke ku tsaya a tsaye a shirye ayi a risala mana da hudubobi da za a yi ko qala wa haddathani an malikin عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقية أواقية من الورك صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة wani hadisi bukhari da abu da turmuzi da nasa'i da tsoroito shi wadda sani an malikin an muhammad bin abdullahi bin abdurrahman bin abu sa'asu atal ausari shi ne malamin malik a wannan hadisi a wannan a wancan hadisi amur bin ya haya almazini amma a wannan muhammad dan abdullahi dan abdurrahman dan abu sa'asu wanda ya rasu shekara ta 139 al-ansari mutumin madina ne thummal mazini sannan ya fito kuma daga kabilar banu mazi an abihi daga babansa baban muhammad shine abdullahi kenan ko abdullahi bin abdurrahman bin abi sa'at al-ansari ana bi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace laysa fi ma duna khamsati aw suqin min at-tamri sadaqa babu zakka ga dabinon da bai kai wuski biyar ba dabino da bai kai wuski biyar ba ba shi da zakka kuna ji da ke ko kenan dabino da bai kai mu ah, sa'i 300 ba ba shi da zakka me bambancin wannan da wancan hadisin a wancan hadisin sai aka faɗi walaisa fi ma duna hamsati au sukin sadaka ba a faɗin nau'in abincin ba kulura ba a faɗin nau'in abincin ba amma a wannan hadisin sai aka faɗi nau'in abincin kenan yanzu a amfanin gona ana fitowa da dabino a zakka kun lura da kyau ko mu lura da kyau wata fa'ida hadisin farko an ruwaito shi ne daga sa'ad bin malik abu sa'id al-khudri hadisi na biyu ruwayarsa ce sai dai hadisin farko malik ya ruwaito shi ne daga malamin sa amr bin yahya al-mazini hadisi na biyu malik ya ruwaito shi ne daga malamin sa muhammad bin abdullah bin abdurrahman sai malik bai ce ai ya biya wancan hadisin a wurin wani saboda haka bai bukata shi a wurin wani ba na kasan da biya mutu yau littafi ne ka biya arba wani hadis sai aka ce za a biya sai ce ai na riga na biya shi so nawa ma wataƙila ma shi yake biyawa a makarantarsa kuma in da zai samu fa'ida ruwayar hadisin ɗaya ce malaman ne suka sha bambam malamin a wancan ruwaya ta farko shine amr bin yahya almazini malami a ruwaya ta biyu malam malik shine muhammad ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'ata almazini al-ansari thumma al-almazini amma dubi inda aka samu ƙarin fa'ida a wancan hadisin farko ba a faɗi nau'in abincin ba amma a wannan ruwayar an faɗi minat tamri na dabino walaisa fi ma duna hamsi a waƙiyya min alwariki saraka a wannan an faɗi alwarik amma a wancan ba faɗi alwarik ba sai aka ma'auni ma'aunin shine awaq amma a wannan aka ce min alwariki wawun da fataha ra'un da fataha alwarik ita ce alfidda azurfa azurfa in bata kai ma'auni na ukiya biyar ba to fa ba ta da zakka ukiya biyar kuma ita ce 200 walaisa fi maduna hamsi zaudi min al-ibli sadaqa hakan nan kuma babu zakka ga raƙuman da ba su kai biyar ba kaga anan ma an faɗi al'ibili raƙuma da ba su kai biyar ba amma a wancan sai aka ce zaut kaɗai ba a faɗi ibil ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية قال وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان يازو مالك ابن أنس أن عمر بن عبد العزيز للي عمر ابن عبد العزيز wanda ya rasu shekara ta 101 umar ibn abdulaziz wanda ya rasu shekara ta 101 kataba ila amilihi ya rubuta ma gwamnansa wasiƙa ala dimashqa wanda ke gwamna a dimashq damascus dimashq ta da ba ta yau ba kullura ko dan ta da abin nan sham ta da babban birnin sham din kuma shine damascus kun da ke ko babban birnin kasar shine damascus ta da ita ce wata ta hada syria da palestine da isra'ila da jordan urdun kenan wajen kasashe nawa kenan kasashe a lokacin gwamna ne kun gwamna ne umar ibn abdulaziz shine khalifa sai ya rubuta ma gwamnansa ga abin da rubutun ya kunsa inna masu sadakatu abin sani kawai ana karban sadaka ne kenan ana karban me zakka ka lura da kyau don ka fahimci zakka ake nufi da sadaka saboda yanzu muna kitabu zakka ne kuma mun ja ayoyi da suke nuna ana kiran zakka da sunan sadaka khudh min amwalihim inna sadaqatu inna sadaqatu lil fuqara wal masakin yace inna sadaqatu fil harth kawai ana karɓan zakka ne a amfanin gona wal aini da kuɗi wal da dabbobi su ake karban mazakka amfanin gona da kuɗi da dabbobi su ake fitarwa da zakka sai abin da ya ɗan faru da su noma mana da noman damuna mana da noman rani kullura da kyau ko idan noman damuna ne mutum ya noma abin da ya kai wuski nawa biyar sa'i 300 kenan to zai ba da al'ushuru ne ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma shi zai bayar kenan 300 a raba goma nau kenan 30 kenan zai ba da sa'i wanda ya noma wuski 300 cicif zai sa'i 300 cicif zai ba da um, sa'i 30 ne shine zakarsa kun da ke ko zai da shi za ka ga a ce buhu goma buhu ɗaya domin buhu ɗayan shine ushirin goma wannan idan noman damina ne idan noman rani ne kuwa to zai ba da nisful ushir ne zai ba da nisfu na al'ashar rabi zai bayar kenan in ya noma masara ta damuna da damuna ya noma masara sa'i 300 zai ba da sa'i 30 ne in ko noma rani ya noma masara sa'i 300 to zai ba da sa'i 15 ne karatu yana tafiya ko Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya noman rani za a ba da nisful ushur noman damuna za a ba da al'ushur kuna jina da kyau ana jaddada cewar an yi noma to kuma lalle ilalla a fitar da zakka in ba haka ba sai ga kudin ya shigo ta nan ya fice ta ya zama zururu ya ce shi kama yana da rariyar hannu ba wata rariyar hannu yake wal aini da kudi kudi masu gidan rana asali idan aka ce al'ainu ita ce azhab azurfa kenan ita ce al'ainu ita ce azhab sai alfidda sai abin da ya tsaya matsayin su kamar da bayani zai zo a kansu walmashiya da dabbobi su dabbobi sun kasu kashi biyu akwai dabbobi da ake korawa a yi kiwo kuna jina da kyau ko akwai dabbobi da ake korawa a sake su ga suna suna kiwo da karan kansu akwai kuma dabbobi na gidan gona kuna jina da kyau ko da su waɗannan dabbobin yagot da kaza da kaza da kaza da kaza ake yi da su duk bayanai zai zo a kansu ya ake fitar da zakar kowace ya ake fitar da zakar dabbobi na gidan gona ya ake fitar da zakka na dabbobi na waɗanda ba na gidan gona ba abin muke nufi da na gidan gona su ne waɗanda ake ake jujjuya su aga waɗanda ba na gidan gona ba ne su daban suke akan na gidan gona diya ake yin zakar kowanne kamar yadda muke magana akan maka ɗan yi tsokaci kaɗan akan noman rani da noman damuna to hakan nan fil ain ain kuɗi akwai kuɗi tsaba su kun da kyau ko akwai kuma kayan kuɗi akwai haya yana da gidajen haya kullum da ke ko yana da gidaje na haya yana da motoci na haya ai akwai wata mota mai suna kaza kaza line motocin shi ne daga nan mina suna lodi zuwa bidda kwantagora duk dai manya-manyan garuruwa na niger state suna zuwa yanzu ma farkon ramadan sun fara fita waje saboda ka yayi lodi a duk sati akwai tafiya uku zuwa lagos akwai tafiya biyar zuwa kano akwai zuwa maiduguri akwai zuwa fatakwal akwai zuwa sokoto kaga ya karaɗe kusuroyin najeriya kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau amma sunan kamfaninsa kaza kaza kaza kaza to kaga yanzu shi wannan ya zai fitar da zakkasa. motocin suna da zakka don motocin sun kai wajen saba'in da wani abu ko ku abin da motocin suka roro shi za a fitowa da zakka ire-iren waɗannan motocin abinda motocin suka roro shi ake fitawa da zakka mana abinda motocin suka samu su ake fitawa da zakka amma ba a fitar da zakka ga motocin hawa ko tufafi da mutum ya ɗinka kamar da bayanai za su zo insha Allah ta'ala qala maliku rahimahullah wala takunu sadakatu illa fi thalathati ashiya fil harsi wal aini wal mashiya imam malik ibn anas ya ce. wala takunu sadaqatu ba a fitar da zakka illa fi salasati ashiya sai a abubuwa uku fil a amfanin gona wal aini da eh, azurfa da zina da kuɗi wal mashiya da kuma dabbobi ku dubi da kyau duk ta malik ibn anas zunzurutun ilimi da yadda ake jeranta ilimin sai ya kawo mana waɗannan wannan babi domin ya yi mana bayanin nau'ukan abin da ake fitarwa da zakka kun da ke ko ya kawo hadisai marfu'ai ya kawo hadisai marfu'ai guda biyu ya biyo shi ya biyo wancan hadisin da aiki na tabi shine Umar ibn Abdul Aziz sannan sai ya kawo fahimtarsa sai gaba ɗaya babin ya tattara mana abin da ake fitarwa da zakka su ne abubuwa guda uku sai kuma rassansu su ne alharf noma wal'ain da kuɗi walmashiya da dabbobi kuna ji da su ake fitarwa da zakka to da ya tashi ya ce babu zakati fil aini min zahabi wal warq sai aka fara ya fara zayyano zakar kuɗi akai akai akai akai sai ya dauki waɗancan ɗaya bayan ɗaya ya kawo su waɗannan abubuwa guda uku al alharfu da al'ainu da almashiya su ɗin kuma ya ɗauka kowanne yi mishi abuwa domin bayani a kansu daga nan kuma sai aka zo abin da zai tsaya su fil aini kuɗi to wanda yake hakan eh, zinariya wanda yake hakan zinariya yau fa yau ya samu zinariya ai yana shiga minti talatin sai gashi da zinariya zinariya ɗari ya samu masu an ce ba sai ya kai ashirin ake fitowa da zakka ba shi yana shiga ramin nan guda ashirin guda ɗari ya samu ya hukuncinsa ko lura da kyau ko ko kuma a'a ya sai fili ne zai fara gini ranar da ya zo ya fara gini ana fara ginin nan sai ga wata tukunya makare da azurfa cike aka kwakwalo a ƙasa yanzu ya za a yi duk bayanansu suna ciki da abubuwa ko ka samo kifi ka farke cikin kifi sai ga gwalagwale a ciki kullura ko ka shiga teku sai ga gwalagwale a ciki ko ga azurfa ko ga diamond ko ga kaza ko ga zinare ko ga azurfa ko ga diamond ko ga duk wasu alhajar asamina duwatsu masu daraja ya zakka su take duk bayanansu yana ciki Allah ta'ala ya amfanar da mu kuma ba mu ikon yin bayani dalla dalla subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karatun mu na gobe zai zama shida da rabi ne ko kuwa mu bari shida da rabi insha Allah ta'ala gobe karatun mu na gobe za mu fara shida da rabi insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك